Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. a wajen ofishinsa riyad al-shababi mayaƙi na zaratan sojojin iraki ya buɗe shafinsa na facebook a cikin wayarsa yana nuna wa ɗan jarida wani matashi saye da farar riga fuskarsa a fusace yana cewar wannan ɗan uwana ne al-shababi ya ci gaba da bayani sai ya ɗora yatsarsa a ka tamkar bindiga yana cewar ƙungiyar da'ish ko isis ita ce ta kashe masa ɗan uwa mai shekaru 21 da suke jiran manyan hafsoshi don kewayawa a wata ziyarar nasarar kwato birnin mosul al-shababi ya ce ba a kwace birnin kwata-kwata ba amma dai ana gab da yin hakan an yi rashe-rashen bangarori biyu cikin watanni takwas kuma is ta yi shekaru uku tana rike da ikon birnin kana an samu kai hare-hare babu kakkautawa tsawon shekaru goma a cikin birnin da haka wannan babban nasara da ke zuwa sai a ce ana cikin bakin ciki amma ba wato a maimakon murna da ya kamata a yi a cikin ziyarar nasara mamban zaratan sojojin najaf bataliya kanal sa'id badar katam ya ce ko babu sun yi nasarar kwato birnin masol amma dai idan ka waiwaya za ka ga an lalata ko'ina har ma masallacin nan na al-nuri mosque an lalata gidan masallacin da ma wurin sallar a shekarar 2014 shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi ya ayyana kansa shugaban musulunci a cikin wannan masallacin bayan shekaru uku kungiyar isis ta kuma lalata wannan masallaci mutumin da ake ganin zai iya zama ɗan ƙungiyar is muhammad hamza khan yana nan yana fuskantar shari'a aikata laifi a nan amurka a ranar 4 ga watan oktobar shekarar 2014 ne hukumomi suka kama khan da 'yan uwansa guda biyu a filin jirgi na ƙasa da ƙasa a chicago tare da wato sauran 'yan uwansa guda biyun kenan za su ɗauki jirgi zuwa vienna kana su doshi ƙasar turkiyya. wannan kungiya ta isis mai, mai, kokarin faɗaɗa ayyukanta tana yaudaran dubban matasa masu sha'awar yi mata yaƙi zuwa ƙasa siriya da iraki kana wato kan haifaffen amurka ne mahaifinsa kuma mazaunin ƙasar amurka ne ya yi ɗauki wannan niyyar na shiga ƙungiyar isis kuma ya yi alƙawarin ba zai ƙara dawowa amurka ba an sallami 'yar uwansa da ƙaninsa mai shekaru goma sha shida ba tare da yi musu shari'a ba amma banda kan ma'aikatar lauyan gwamnati tana zargin sa da yin laifin bada taimako na kayan aiki ga ƙungiyar ta'addanci ta wata ƙasa bisa wannan zargin zai iya huskantar hukuncin zaman yari shekaru 20 waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wani bincike da jaridar da washington post take gudanarwa game da mutane da ake da suke mutuwa sakamakon harbin bindiga a nan amurka a watanni shidan farkon wannan shekarar 2017 ya yi kusa da abin da aka samu a shekaru biyu da suka gabata jaridar ta ce 'yan sanda sun harbe mutane 492 suka kashe a cikin watanni shidan farkon wannan shekarar akasarin waɗanda aka fi kashewa maza ne kuma fararen fata wadda suke rike da bindiga ko kuma wasu makamai kashi 25 cikin 100 na waɗanda aka kashin sun kamu da taɓin hankali bakakin fata maza su ne kashi 25 cikin 100 na waɗanda aka kashin ko da yake su ne ke da kashi 6 a cikin adadin wato cikin 100 na adadin al'ummar ƙasar amurka jaridar ta ce ta fara bibiyan harbe-harben 'yan sanda ne tun shekarar 2014 bayan da aka kashe michael brown a, garin missouri duk da zanga-zanga da kiraye-kiraye da ake yi a kan gyara tsarin ayyukan 'yan sanda tun wancan lokacin babu wani sauki da aka samu wurin yawan mace-mace ta wannan hanyar jaridar ta rawaito cewar adadin 'yan sanda da ake kashewa akan aikinsu tsakanin shekaru biyu da suka wuce ina na yadda yake. dubban ɗaruruwan mutane suka shiga zanga-zangar 'yancin 'yan ludu a birnin madrid a jiya asabar ƙarƙashin wani gagarumin matakan tsaro ga dukkan mutane da ake kuntata musu a ƙasashensu ya kamata mu fito mu nuna matuƙar mu in ji jesus generalo shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan ludu da maɗigo a lokacin da yake jawabi ga tarin mutane da suka fito zanga-zangar taron gangami na 'yan lutin da ya tattaro mutane kimanin miliyan 1 zuwa miliyan 2 wanda suka shigo macin da suka hada da 'yan ludu da madugo da 'yan yancin wato raji yancin sauya jinsi da aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu ya yaba malaman makarantu a jihar saboda ƙwazonsu a ci gaban harkokin ilimi. Gwamna Bagudu ya yi wannan yabon ne a bikin buɗe wani taron ƙara juna sani da hukumomin jihar ta fuskar ilimi suka shirya domin ƙara kimtsa malamai kan wannan tafarki. Bayan buɗe taron ne wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da gwamnan kan batutuwa da dama da suka shafi ilmi a jihar Kebbi. Farin ciki da cewa da ni da mataimakin gwamna an gayyace mu domin mu ƙara mu'amala da malamai masu taimaka muna a makarantun ne da cewa kuma kowane fage na ilmi yana da amfani kuma shi ƙara juna ilmi babban abu ne cikin tsarin ilmi saboda hakanan da ka koma ga Allah baka ƙara samun ilmi ba kullum kana iya karuwa da wani na kuma yi musu godiya ga irin kwazo da taimaka mana da suke yi na gyara da muke yi na bangaren ilimi domin makarantun mu su inganta yaran mu su samu ilimi mai albarka ranka da to mun ga dai wasu gyare-gyare da an kai ga wasu makarantu eh. ah, to amma akwai wasu makarantun da ba su da kayayyakin aiki musamman kayayyakin na'uran aikin kamar sciences gaskiya ne ko da muka zo kusan kowace makaranta na bukatar gyara babu kayan aiki cikin azuzuwa babu kujerun zama kuma ginonin ma sun lalace kuma malamai da 'yan makaranta abincinsu bai wadatu ba kuma duk abubuwan ga ba za mu iya yin ba lokaci daya don haka dole muka fara tsara yadda za mu yi su don ya kasance cikin lokaci kaɗan mun samu kowace makaranta mun inganta ta yadda ya kamata makaranta ta zama don haka muna kiyaye da cewa lalle ba mu gama aikin da muka samu gaba ba amma yana nan kan hanya to da shike su ma malamai ɗin ranka da wasu su suna koke da cewa ba ba su wansu yan allowance allowance su ba wajen shekara biyu wato kamar kuɗin hutu da eh. magana take ranka mutane suna ta magana kudin hutu kuma gaskiya ne duk hakkin wanda aka ɗauka aiki gaskiya ne amma cikin abin da muke ta yi da muka zo shine tantancewa saboda an sa mutane cikin sunayen malamai da yawa waɗanda ba malamai ba ne to wannan kuma ya sa duke gwamnati da ya kamata a yi amfani da ita wajen hake hakkin malamai da ma'aikatan gwamnati ana watsar da ita ga waɗanda bai kamata masu na ciki ba wannan tantancewa shi ya kawo tsaikon biyan wasu daga cikin wasu an biya amma kuma wasu daga cikin kudaden hutu don sai mun san waye malami kafin a baka kudin hutu wannan ya shahuwan ma makarantun nan firamare amma kamar da aka yi bayani nan har abin da ba a taɓa yi ba na eh, gudanar da wanda aka kara mai girma a biya shi albashi ne har shi ma an fara amma saboda wannan gyara da muke yi mu tabbatar da malaman da suke malamai na kwarai waɗanda sun cancanci su zauna cikin makarantun nan mu su suke makarantun nemu da an kare wannan kuma za a biya kuɗin hutu da duk abin da ya kamata da kuma irin ma kuɗi na ci gaba da kara ilimi da ci gaba da karatu da kula da gidajensu da kula da hakkokinsu waɗanda gwamnati ya kamata ta kare don bai kamata a ce kana aikin gwamnati ba ko kana malami amma kuma ba a yi hake ma hakkinka amma ba a yi in banna ta yawa ce. sanata atiku bagudu na jihar kebbi kenan maryam ato muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. An yi kira ga waɗanda Allah huwa cewa wasu taimaka domin kawo ci gaban ilmi musamman na ɗiya mata. Hakimin Jalingo a jihar Taraba Alhaji Lamido Abba Tukur ne wannan kira a wata tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Hakimin ya bayyana damuwan ganin yadda wasu iyaye suke gwammace tura 'ya'yansu musamman mata zuwa tallace-tallace maimakon neman ilimi. A gaskiya ba abin da ya addabe mu na kai mu baya kamar yadda ba a kula da ilimin 'yan mata ba musamman wasu iyaye sun ɗauka in kana da yarinya ko mace ta zama abin neman kuɗi wadda za a ta bata wasu abubuwa na abin da bai kai komi ba irin tallace-tallace hakika gwamnatoshi da dukkan masu faɗa ji. musamman a yankinmu na arewa ana nan ana fama da yadda 'yan mata za a ba su ilimi a wurare da dama ana ba wa 'yan mata ilimi kyauta ba wa mace ilimi kamar ba wa al'umma ne ga baki da ilimi kuma abin mamaki 'ya'yanmu mukan haife su yawan yawan zama da suke a gidajenmu da mata suke uwaye ne suke renonsu kuma ya zama mace ba da san haguwar zan dama ba ya kake sammani 'ya'yanka za su zama tarbiyyar nan shine al'umma duk al'umma da take da tarbiyya ta zama al'umma na kure al'umma ta gari mu yi koyi da yadda duniya take a yau wadda duniyan ta sami shi gaba ta mata muna gani a amerika kwanan nan gwagwarmaya aka yi tsakanin mace da miji wadda ba yadda ba kai ba muna gani ko a taraba state nan akwai mata nan ta fita ta siya gwamna to duk abin da mace za a kashe namiji zai iya mace za ta iya yi har ma wasu ke cewa iya fi namijin wadda mu maza ba mu yarda ba yau muna kira ga 'yan matanmu don allah iyaye musamman su ba da hankali ta wurin ba wa 'yan mata ilimi a daina tallashe-tallashe ba addini ba ne ba al'ada ba ne ba al'ada mai kyau ba kuma bai shafi addininmu ba addini ya hana a sani kuma ranar gobe allah zai tambayi kowa yadda ya riki kayansa 'ya'yan nan allah ya bamu ne don ya zama mana abin da zai tambaye mu a kai kuma gaskiya ko a a akidance ko a halaye na yau da gobe muna gani 'yan matan nan sun fi mana maza kusan kula da iyaye da ba da tausayi su haka mata iliminsu ya zama wajibi muna kira ga dukkan iyaye musamman a jalingo yau muna haɗe jalingo ya zama birni wadda babu mutumin najeriya da babu a jalingo yau mu yi koyi mu yi abu mai kyau ya zama al'adarmu yan matanmu muna son su fi mazan mu karatu don muna son mu ji mu ga asibitoshin mu ya zama duka likitoshin mata ne ya za su fi tausayi za su kula da amin mu kuma matayenmu da yake akwai al'adu da addinai da bai yarda wani namiji ya taba na mace ba to yawan yawan iliminmu ya kamata musamman ta gurin asibiti zai zama in mata ne to akwai tausayi akwai kulawa don yan matanmu don allah iyaye muna kira a bawa yara a sa su makaranta a hakura da yadda al'amari yake kuma na tabbata 'yan mata ai abin biyan kudinsu daban da na maza ana ba su ma kyauta kuma ya kamata a haɗa kungiyoyi duk kungiyoyi ba kungiyoyin da ba na gwamnati ba a rika samun su su ci gaba da wannan kamfen da kuma tallafawa muna kira ga masu hannu da shuni idan akwai 'yan arika duba 'yan matanmu nan wadda take kokari don allah ɗauki ɗawainiyanta idan iyayenta su ba su da wadata so ina gani eh, za mu fara neman jama'anmu mu haɗu don dubawa da kulawa da makarantar 'yan matanmu in akwai wanda ta samu shi gaba al'umma ya kamata ta haɗa kai a bawa yarinyar nan dukkan Eh, nau'i na taimako na ta gama makaranta musamman idan sun ɗauki hanyoyi ta injiniyarin da likita da lauya da duk wani abu wanda zai zama amfaninmu ne ya kamata mu mu tausaya musu su sani kuma mun damu da iliminsu wadda kuma su san mu ne za su mana aiki za su yi mana hidima nan gaba to ina kira da babban murya don allah muhimmatu mu daina barin 'yan matan nan a talla talla ba al'ada mai kyau bane ba kuma addini mu bane ba kuma abu ne na kirki ba don allah wannan tarbiyan a bar shi don ya lalata 'yan mata da dama ya bar 'yan mata a hannun waɗanda ba su kai ba ba su ma isa su yarinya magana ba su ɗauke su su kai su wasu wurare da ba kyau ya kamata a daina yana ba wa ma dama har wasu su yi amfani da 'yan matan nan ta wajen haddasa abubuwan da ba kyau a sa hijabi a dana bom a je a tar a cikin jama'a wanda ba ta sani ba ita ma an yi amfani da kwakwalwanta wanda iyayenta ne suka bari a yi amfani da ita haka no haka makaranta da bawa mashi ilimi ya zama wajibi a gare mu dole mu haɗu mu yi kokari mu ba su duk support da ya kamata su yi karatu allah ubangiji ba mu ikon gabatar da wannan niyyar mu da kuma sa 'yan matanmu su gane su yi karatu to allah ya musu albarka allah kuma ya ganar da su allah ya ba su ilimi mai albarka Za mu sake koma jihar Kebbi inda hukumomin kula da ilimi a jihar suka shirya wata bita ga malaman makarantu daga sassan jihar daban-daban waɗanda suka amfana da ilimin aiki da na'ura mai kwakwalwa. Har yanzu ga Maryam Atu Muhammad. Gwamnatin jihar Kebbin Najeriya ta gudanar da wani kwas game da ilimin kwamfuta ga malamai 200 domin su koyar da ɗalibansu. Kwamishinan ilimi Alhaji Muhammadu Magawata Allero ya bayyana cewa gwamnati ta yi la'akari da cewa a halin yanzu hukumomin shirya jaraba musamman jam sun mayar da jarabawar ta hanyar kwamfuta. Ga kaɗan daga cikin jawabin da kwamishinan ya yi a wajen taron. ina ta canza ta koma kwamfuta ko mice e e. aka iii to aka zo da malaman makaranta su zan gaba gaba wurin sanin wannan shi yasa mai girma gwamna ya ba da dama ya ba da kurkurade a zuwa ki malami 200 biyu a fara da su su ma sun je gida su ci gaba da koyar da mutane har zan jiha mu ta samu da hauka kan kwamfuta abin da shi malaman makaranta kowane kwas ka dauka daga yau kowane kwas yana soyayya ne kowane duk inda gaba ne makaranta ya zo karatu to ba abin nan gaba ya da shi ko ba ya duk da haka ne shi wani kira za da a koya musu wannan kwamfuta ai nan kiyan da muka yi musu cewa su tabbatar da cewa sun su malaman makaranta ne kullum suna fake da aikin su su tabbatar sun zo cikin lokaci sun koya kuma sun koma gida su koyar kazalika na samu zanta da darakta ta cibiyar samar da horo na ma'aikatar ilimi ta jihar kebbi hajiya asamawa alkali wadda ta bayyana abin da ya jawo hankalin ma'aikatar kamar haka gaskiya eh, yanzu in ke duba babu wani sha'ani wanda za ki ba tare da harkar kwamfuta ba saboda haka kamata ya a ce malamai sun iya sun koyar da ma yara amma idan malami bai iya asessan kwamfuta to yaya za a yaron shi sannan gwamnati na son a mai da hankali gaba da mu zama daidai da kowa a duniya so ba mu iya haka nan sai an koya komi inda za mu communication with the world to yanzu kamar kananan hukumomi nawa ne kuka zabulo domin su gudanar da wannan training kowane mun sabi kasu muna da zon shida zon shida kuma kowane wuri akwai local government ciki so kowane zon sun kawo mutanen su kamar nawa nawa mutanen kowace makaranta abin da mun gaba ɗaya mun ɗauki mutum biyu to start with saboda haka kama a ce argungu muna da mutum 30 da nan birnin kabe 40 bunzan son muna da 30 ya zuru muna da 40 haka muka yi muka hada 200 ko ina an tocin kowace makaranta daga ƙarshen idan suka kammala wannan training din ta yaya za ku yi ku gane da cewa su malaman sun ɓarya ko kuma sun fahimta abin da aka karanta shi su aka koya musu a kusan kowace makaranta akwai kwamfuta amma mai kula da ita da kyau wanda ya iya ta ya koyar ma yara shi ne ake bukata to shi na waɗanda sun ka iya su ƙara iya wanda bai iya ba shi iya wanda adda shi ƙara iya wanda bai iya yanzu mun yi kiretin daga nan na sadu da ɗaya daga cikin masu gabatar da kwas ɗin malam umar ibrahim birnin tudu inda ya maganta game da yadda taron horaswar ke tafiya kamar haka. Ah, alhamdulillah gaskiya an gabatar da wannan course kamar yadda ya kamata domin mafi yawancin malamai da suka zo a wannan wuri wasu ko daman ba su da ma ilimi abin da ya shafi wannan kwamfuta din amma kuma zuwansu a wannan wuri alhamdulillah mu mun ga yadda suke fama wurin operating din wannan computer da kuma jarabawa da muka ba su gaskiya an ci jarabawa sosai da tj ma sun yi ta comment suka ci gaskiya sun yi farin ciki game da wannan samina kuma an samu ci gaba kwarai da gaske wani irin kira za ka yi wa gwamnati domin ta daure da ci gaba da gudanar musu da eh ina mai kira ga gwamnati da cewa wannan samina da aka yi da kuma ilimi da aka basu na tsawon kwana biyar ba shi zai sa ya kasance abin da suka koya na kwamfuta ya fa'idantu a gare su ba illa dai ya kamata a ce a kowane makarantu a sa na'urori ta kwamfuta a inda malamai za su ci gaba da watan muraji'a abin da aka koya musu a wannan wuri kuma ya kasance ana shirya ire-iren waɗanga saminoni domin a ƙara ilmantar da su game da ilimi na kwamfuta domin yanzu ita duniya ta koma duniya ta kwamfuta to in ba haka aka yi ba dole a dinga samun akasi a makarantunmu na boko su ma malaman da suka halarci taron horaswar ba a bar su a baya ba a fagen nuna godiyarsu game da namijin kokarin da gwamnatin jihar kebbi ta yi tare da alkawari cewa za su ilmantar da ɗalibansu don jin ƙarin bayani ga ɗaya daga cikinsu. sunana malama aisha ahmad Gwando daga government girls unity college birnin kebbi mun ji daɗi kwarai wannan tiri saboda ya ba mu dama ta sanin abubuwa daban-daban kamar kin ga wurin microsoft excel gaskiya mun ji daɗi sosai saboda yanzu kin ga mun san yadda za mu sa shi ga kwamfuta mu fidda score din yara mu yi average mu hidda total mu hidda position cikin dan kankanin lokaci ba tare da mun yi shi manually ba sannan kuma wurin microsoft word shi ma yanzu an koya mana yadda za mu typing rubutu komi yawan shi mun san yadda za mu yi shi da kuma ka'idodin da za mu bi wurin yin shi ah, gaskiya malam man sun yi kokari sosai na ba mu wannan ilimi saboda gaskiya daidai gwargwado zan ce 99.9 dinmu sun fahimci abin da malaman ke koyaswa saboda sun iya koyaswa da shi keke yanzu kin samu wannan ilimin su kuma ɗaliban naku kuma yaya za ki yi da su in kika koma makaranta insha Allah idan na koma makaranta zan yi kokari in ga cewa na samu principal wannan e-library da aka buɗa mana a ba mu dama mu rika shiga ciki tare da yaran mu idan mu ya zo wurin practical aspects na computer domin su ma su samu abin da suka sani dangane da shi. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Daga jihar Kaduna kuma wani tsohon malamin makaranta Alhaji Ahmed Muhammad ya yi kira da a sake dawo da makarantun horar da malamai da ake kira Teachers Colleges ganin irin koma ba da ake samu ta fuskar ilmi saboda karancin ƙwararrun malamai. Alhaji Ahmed wadda ya yi wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya fara ne da duba wasu matsaloli da ya kula da su a tsarin ilmi a yanzu. To akwai abubuwa wanda na fahimtar daga yara na yanzu da suke zuwa makaranta. na fahimta babu kusan abu uku na farko an cire geography wato ah, labarin kasa kenan ko yanayin kasa uh, mm. ah, na lura babu shi domin na san lokacin da muke nan ana koya mana nema lokacin da na zama malamin makaranta ina koya ma ah, yara na domin abin da ake so yaro ya fara tashi da sanin abin da yake garinsa da abubuwan da suka kewaye garinsa saboda haka ina iya tuna farko da na fara ɗaukan yara a nan makarantar ita kanta ne muka fara zagayawa muka ga faɗinta muka ga a gabar da ita menene a yamma da ita menene a kudu da ita menene a gabas da ita menene to kaga muka yi wannan sannan muka dawo muka ga a ba misali menene da menene abakwa abakwa ta yi iyaka da wane ne a gabas ta yi iyaka da wane ne a yamma ta yi iyaka da waye a arewa ta yi iyaka da wane ne a kudu sannan kuma muka duba mu ga shin misalin abakwa akwai rafi akwai dutse akwai tafki da iri-irin waɗannan abubuwan da in sun aka girma aka je geography duk ana yin maganansu su muka fara da shi to amma yanzu na fahimta cewa duk waɗannan an cire haka ma na fahimta cewa an cire history haka ma na fahimta an cire eh, health education eh, ilimin lafiya a lokacin ba shi akwai wani suna da ake kiran shi a lokacin na manta ah, da shi yanzu duk ka gana ga an cire su to irin waɗannan abubuwan ya kamata a kawo in ana koya mutane geography su fara da makarantar su fara da makotan makarantar su fara da garin su kaga ya za su fi ganewa don ka fara nuna musu da abin da suka sani tun suna 'yan yara kaga zai shiga cikin kwakwalwansu za su tashi da shi saboda haka in an kara musu wani abu a kai kaga za su karu da shi za su rike shi za su yi amfani da shi so ina ganin in an dawo da irin waɗannan gaskiya zai kara inganta ilimi a Najeriya sannan babban abu gaskiya da aka cire shine teachers college teachers college da aka cire shi ba karamin na kasu ne aka yi ma ilimi ba domin <clears throat> yanzu muna zamanin siyasa ne in wani ya ce na local gama ya hau sai ya jawo 'yan siyasa mai wanda ma sakandare su kawai ya san komi ba ya ci bai ci ba sai a sashi malamin firamare ka gaba abin da zai koya bai san yadda ake kama sha'anin koyarwa ba bai san yadda zai ah, kakkarya ga manhaja ya koyar da yara ba shi kawai abin da ya zo ya karanta a littafin kuma ya koya musu sai ka ga abin ya zama dim babu wani cikakken bayani yaro ya tashi kawai sai a yi mashi jarabawa a ce ya ci ko bai ci ba shi kenan ya wuce to bayan haka wani mataki za ya ɗauka don a gyara al'amarin sannan kuma a iya inganta rubutu da karatu na yara eto eh wannan abin da yake faruwa kamar yadda na ce an cire teachers college kaga teachers college ɗin idan ka je za a nuna maka yadda za ku koyar da turanci za a koya maka yadda za a koyar da lissafi sannan za a koya maka yadda za ka koyar da sauran abin nan sannan za a koya maka menene ka'idojin ilimi za ka san su duk a teaching college to kaga in ka zo aji in kana koyar da turanci ne za a koya maka ah, ah, ah, step na farko da step na biyu da recapitulation da tambayoyin da za ka yi ma yara da kuma barin yara su yi tambayoyi a kansu da kuma maimaita abubuwan da ka koyas ta gane ko duk in ka yi wannan sannan kuma bayan ka maimaitan ya za ka yi ka ba yara homework in ka ba su ya suka, dawo da shi ya za ka mai nashi sannan kuma ya za ka sake maimaita ka tabbatar cewa homework din nan da suka yi sun fahimce shi sosai to kaga in ka zo ka kawo wani wanda bai da ilimin wannan duk bai san wannan ba to shi yasa za ga kamar yadda ya ce dan secondary school ya ci ko bai ci ba an zo an sa shi malami saboda haka ya kawo gundarin abin ne kawai ya nuna ma yara ba su fahimce shi ba ba su yi komi ba in an zo jaraba shi zai nuna musu yadda za su sa amsa wannan ya ci wannan bai ci ba shi kenan saboda haka in ka fito da shi daga aji ka zo da shi waje yanzu in ka samu wanda ya gama secondary school ka ce mishi ya rubuta muka wasiƙa yana neman aiki a ma'aikatan gona wallahi sai ka sha mamaki Masu haro da wannan rahoton Allah ya kama ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.